والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da tagabaiwa ce dai ba mu ikon sake haɗuwa daidai wannan lokaci don shiga da karatun littafin sahihul bukhari har yau muna nan cikin bangaren abin da shayi a kitabun nikahi wanda darasinmu na yau zai fara daga kitabu annafafa kitabun nafakat littafi wanda yake bayani game da hakkin ciyarwa da sauran nauyi bismillahir rahmanir rahim imam al-bukhari rahimahullah ta'ala shi kitabun nafaqat littafin da za a yi magana akan wato haƙuƙa na ciyarwa da sauran ɗaukar nauyi na iyali wa fadlil annafaqa al ahli kuma wannan littafi zai yi bayani akan falalar ciyar da iyali falala da lada da sakamakon da Allah ya tanada game da ciyar da iyali wanda kalmar ciyar da iyali yana ma'anar dukkan ɗaukar nauyin da Allah ya wajabta akan magidanci kuma wa fadlin nafaqat zai bayyana muna fansarar kalmar fadl a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa yasalunaka ma za yunfiqun qul al-afwa menene al-afwa Shin ne alfafla abin da ya rage daga bukata shine a Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala ce wa ka ma za kuna suna tambayar ka menene gwargwadon abin da ya kamata su bayar na sadaka Kul ala ka ce abin da ya rage daga bukatocin na dole kazalika yubayyinu na lakum haka Allah yake bayyana muku al ayoyi la'allakum da tafakkaruna saboda ku yi tunani fi duniya wal akhirah game da sha'anin duniya da lahira wa qala al-hasan hasan al-basri yace rahimahullah ala al-fadl abin da aka ce ma al'afuwa a cikin wannan aya shine al-fadl ragowa abin da ya rage daga bukatarka na wajibi ba abin da yake kai ma kana da bukatar shi حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة عن أبي بن ثابت قال سميت عبد الله بن يزيد الأنصارية عن أبي مسعود الأنصاري فقلت نتشي عن النبي دقى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تشي عن النبي دقى النبي صلى الله عليه وسلم ma'ana ne mishi tabbacin hadisin marfu'i ne zuwa ga annabi ci daga annabi qal annabi ya ce idza anfaqa almuslimu nafaqatan ala ahlihi idan musulmi ya ciyar da wani abin ciyarwa ga iyali ne ko ya wani nauyi na iyali wa hawa yahtasibuha alhali yana neman ladar wannan ga Allah ba yana yi ba dole ba yana yi ba cikin juyayin ya ɗan wani biyan kakkarai ba yana yi ba cikin kosawa a yana ba da haƙƙin iyali na abincinsu da sauran nauyinsu da Allah wajabta mai cikin jin daɗin rai da kuma manufar lada yake bida a wurin Allah ba yana yi na ba don ɗaya dole ɗaya an Allah mai babu wani zai kana da ba. to wannan ciyarwa ta zama mai sadaka za a rubuta mai ladar kamar ya yi sadaka da wannan abin makomin magana kenan wanda ka ba iyali abinci da sauran abin bukata alhali cikin zuciya dai yana yi na da kat yana yi na dole don dai babu wanda zai shina kuka da an aza mai wannan nauyi to ba zai samu wannan lada ba a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan dalili na akan cewa aiki idan bai har da niyya ba ba a samun lada ga bai shi saboda ka annabi ce innamal a'malu bin niyyat حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله Allah mai girma yana cewa an fiq yabna adam ka ciyar ya kai dan adam on fiq alaika in ciyar da kai ka bai in baka Allah ce ya kai dan adam bayar sai in baka wannan hadisi ya game dukkan dan adam ya bayar Allah yana bashi duk wanda ya ba ya ba wani ne to shi ko Allah yana bashi sawa'an musulmi na ko kafiri ne kwakwai Allah na bashi in musulmi ne a bashi duniya a bashi lahira in kafiri ne ko a bashi duniya ce kawai saboda abin da ya bai kuma Allah subhanahu wa ta'ala cikin wannan hadisul qudsi bai kayyade nafaka ba da wani abu ne abin da ka nuna kewa wannan kwadaitarwa ce zuwa ga bayarwa wanda ya gami dukkan nau'in alhairi da dukkan nau'in bayarwa don ci an kai an fik un fik alaika ba a ce ka bayar ga aiki kaza ba ko ga bangare kaza ko ga hanya kaza a'a bayar kawai an kaci ba a ce bayar da kaza ba ko bayar ga ba a bayyana inda za ka ba ba dai ya nuna gamewa duk sadda ka basuwa Allah zai baka matsawar wannan ba su wanda kai Allah ya da ita kuma yana son ka to shi kuma Allah zai saka ma da baka saboda haka rashin ganewa ne da rashin fahimta da rashin sanin addinin musulunci ya zama mutum yana da abin da zai ba da zai ba waɗanda Allah azamai ya ba su kuma ya hana bai sani ba ne shina buɗa ma kai ne ne kowar talauci yana jawo ma kai ne bala'in matsuwana amma in yana bayar sai Allah ya ta bashi duk ya bai sai Allah ya bashi kuma shi Allah ya tashi ba su linkawa ya kai ba dan abin da kabbai zai baka ba حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن ابي الغيثي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم الساعي ما ba da mai yin tsaye alal armila akan gwamruwa maras miki Wani miskin da mai yin tsaye ga bukatoci da lalurorin matalauci kal ke fi sabilillah Shin na lada kamar wanda ya jihadi na tsawaka addinin Allah wulkaimin Laila a fa'imin saimin ko kuma kamar wanda yake ya tsaye dare da nafila ko da ayyuka alkhairi da kuma wanda yake ya azumce ni za a ba shi ladar kama wanda ya tsaye wani dare kuma ya azumin yini kuma ya zama mai ɗorewa akan haka da ɗorewa akan hakan ya halatta wannan misali ne kawai saboda ka ɗore duk dare ka tsaye shi ka ɗore duk ne ka yi azumi ne wannan wani abu ne da shari'a ba ta so wani abu ne da annabi ya tsawatar da gabe da shi ya lisa shi azabtar da kai da annabi ya gama da wani mutum bayan shekara guda ya sake haduwa da shi shi ya rabi ya karmashe kwazan kwazan sai ce baka gane ne ba ko annabi ce na gane ka ba kai na wanda mun haɗu mu ba raba wuri kaza ce yi min mai shaka ga ce a sun san da mun ka haɗu ba ra har yau azumi ne kai banci da rana ba yace azabta nafsak ka azabtar da kanka ka nan ba wani abu na wanda aka so ba amma dai misali na kawai to duk wanda ya tsaya ma gwamrowa ga lalurorin da na gaskiya bisa gaskiya ko ya tsaya ma wani matalauci za a ba shi ladar kamar mai jihadi ko kamar wanda ke tsaye dukkanin dare da wanda ke azumci dukkanin yini haka ya zo a dukkan marwaita daga imamu malik rahimahullah wa ta'ala cewa da auta shakka awil qa'imin layl sai dai ma'anubi ne isa agolan imamu malik rahimahullah ta'ala da shi da ibn wahabin da ibn bukairin sun ruwaito da lafazin aukan lazi ya sumun nahara wa ya kuma lai sai ya zama kenan sifantawa ne da bangare na farko ko da bangare na biyu ba shakka ta ga mai riwaya ba kuma wannan zai zo a cikin riwayar ka'anabi riwayar da za ta zo ita ma da shakka a nan gaba insha Allah daga nan sai Imam Bukhari ce haddathana Muhammad ibn Kathir akhbarna Sufyan an Sa'id ibn ah, an Sa'id ibn Ibrahim an Amir ibn Sa'd an Sa'd ibn Ibrahim an Amir ibn Sa'd an Sa'd radiyallahu anhu قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني النبي ya kasance kan zo dibi na in ji sa'ad wa ana maribin ban da lafiya bi makka da a garin makka sa'ad yana cikin wannan sun yi hijira wata da lura ta zo da shi makka sai kawo da rashin lahiyar da bai iya komawa madina annabi yakan zo ya dibe shi yana makka da fa qultu li man sai nace ma annabi ni ina da dukiya fa qultu nace ma annabi sallallahu alaihi wasallam li mal ni ina da dukiya ofi bi mali kullihi in yi wasiki da dukkanin dukiyata qala la annabi ce a qultu fa shatru rabi qala la qultu fa thuluthu dai bisa uku qal ath-thuluthu wa thuluthu kabir thuluthi thuluthi ko shi na da yawa saboda haka Umar bin Khattab radiyallahu an ya ba da shawarar da mutane sunan gari ragewa a wurin wasiki daga thuluthi zuwa rubu'i an tada a warasataka ka bar magadanka duniya a mawadata Hayun min an tada hun, ya yi ka bar su alatan dalakawa ya takaffa kunan na da suke tara ma mutane tafi tafukansu suna roƙo fi aidihim ga hannuwarsu. wa ma'ama an fakta duk abin da ka bayar don Allah fa huwa laka sadaka, ya zama maka sadaka حتى اللقمة حتى اللقمة دايا تربقوا هذا كي تقع تسي زوا تشكن سي باكين إن بعدك ما تكا ولا شيني ما عبر الشهر عشكا حديثي ومهما أنفقت فهو لك صدقة باكين دانك وشيني آه، المراد بإيراد الحديث ولعل الله ana fatan Allah ya uka ya ɗaukaka darajarka yanta duk bika sun wasu mutane su amfana da kai a zaman ka garin makka wa yudarra bika akharuna a cutar da wasu da kai a amfana da mumine da mumine su amfana da kai kafirin su cutu da zaman ka a cikin makka almuhimmu mahama anfaqta fa huwa laka sadaqa ne mahallin shahada a cikin hadisi babu dubin nafaqati ala al-ahli wal iyali babin wajabcin ciyarwa akan iyali al'ahali da larabci wal iyali ce da bambanci ko amma mu da wasu iyali muka sha ahaluhu iyali ne kuma wa iyaluhu da iyali ne ko alal ahli wal iyal al ahli idan suka haɗu da al galib akan ɗauki al'ahal mata da ɗiya wal iyal ko irin su ƴan uwa da wasu kila wanda aka riko irin wani marayi da aka riko ko dan abokin ka ko wani dai haka irin wanda an lallake gare ka don ana ce musu iya ma'ana don kai ka ɗaukan nauyin su don kalmar iya daga kalmar nauyi ne ala ya rulu ya ɗau nauyi yana ɗaukan nauyi to iyali da kuma waɗanda kake ɗaukar nauyinsu. Haddasa na Umar da Hafs, haddasa Abi, haddasa Al-Amash, haddasa Abu Salih, qala haddasa Abu Hurairah ta rabi Allah ma'an, ƙala qala Rasulullah ƙala Nabi sallallahu alaihi wa sallama, afdalu sadaqa, mafificin sadaqa ma taraka ginan wadda ta bar wadata. Ka yi sadaka, sadda kana da abu haje haji, gashi nan da yawa ya hilada bisa ga Allah ya hori ma abu da yawa ka kasa yin sadaka sai sadda ya ƙari ka kama kame ka na gara sadaka fasara ta biyu abdul sadaka mafificin sadaka ma ta raka gina abin da ya bar wadata ma'ana sadakar da ta yi ka ba mutum abin da ka yi sadai maimakon ka ba mutum naira ɗari ko ɗari biyu ko ɗari biyar ko dubu guda ka ba shi dubban da sai ya yi lalura ta kila a yayan mawani sai da ta yi sadaka walidul uliya hannu mai basuwa khairun min alidul sufla ya yi hannu mai roƙo shi ne alidul sufla hannun da ya roƙa in baka roƙa ba hannunka ba sufla ba ne da annabi ya ce in baka roƙa ba an gaba ka an hannunka ba sufla ba ne wabda da man tarudu amma ka wara da wanda ake dokan nauyi ne ka biya bukata waɗanda haƙƙin suke akan ka sannan in ta kama kila abin ya tsallake sai ya tsallake ba gida na so ba kana ba daji ta mar'atu mace tana cewa in ma an tufi imani ko dai ka ciyar da ni wa in ma an tutallika ni ko kuma ka sake ni wa yaqulu abdu bawan ka yana cewa a tsayin ni wata amilni ban abinci karkasa na aiki wa ya kuru libdo shi kuma ɗanka yana cewa a tsayin ni ilaman da da'uni ka ciyar da ni in baka ciyar da ni baka waza ka bari na faƙalu sai suka ce ya aba huraira Sani ta haza rasulillah ka ji wannan magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ce la a haza min kifi abi wannan daga cikin jakar abu huraira ne mene daga cikin jakar abu huraira تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول الأب أطعمني واستعملني ويقول الابن أطعمني إلى من تدعوني wannan gabar ita ce daga daga jakar Abu Huraira ma'ana ƙarin bayani na daggare shi wannan kalimomi ba daga annabi suke ba amma afdalu sadaqa ma taraka ginan wal yadul ulya khairun min al yad sufla wa ta'd man ta'ul wannan daga annabi amma sauran zuwa karshe min kisi abi huraira daga daga abu huraira ne abu huraira ne jakka shi wa abu huraira ta qala za min kifihi fa gada yumayyizuhu ulul irfan حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن عبد الرحمن بن خالد بن مصابر عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال خير الصدقه ما في بيتي صدقه ما كان على ظهر جنن ودع عنك تكون ودادا ما كان عن ظهر جنن wadda an kai cikin wadata wadda an kai cikin wadata ya yi mutum yana da wadata ya ƙin sadaka sai giya ta kucce mai kama kasakan ko kuma mafi ce sadaka wadda aka ba mutum ya yalwata ba ya kaɗan ba haka to ta yi musamman garaban zakka ka sa harfan zaka sai a kawo mutane ɗari biyu biyu ko ɗari biyar biyar ka tara mutum nawa kan ba su duk babu mai sanin abin da ya da abin da kan ba shi wabta da man ta'ulu ka fara da wanda kake ɗaukan nauyin shi ka fara da wanda kake ɗaukan nauyin shi imam al-bukhari rahimahullah ta'ala ce babu wujubin nafaqa ala al-ahli wal iyal babin takin tsawacin ciyarwa to ita ciyarwa musamman ga abin da shahi mata ta da sharuɗa akwai sharuɗa ciyarwa ƙablar duhuli mutum ya nemi mata an ɗaura aure ba ta tare gida ne ba to ya hukuncin ciyar da ita malamai suka ce idan ta sallama ta ba shi dama in yanzu ya shirya ta taho to dole na ya ba da abinci ko tana gidansu shi a zai shirya bikinin shi tsaye shi ta amma kuma da sanadin ya zama ta isa a faru da ita sharaɗi da uku ya zama kuma mijin lahiyayye na akwai shuruɗin na ƙafa ba da duhul bayan an riga an kawo ta gida bayan an tari na farko mijin ya zama mai halin ciyarwa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha aw illa ma ataha to shikenan in mutum bai da halin ciyarwa ya bi da bakin kokari ne bai samu ba to kaga Allah zai ta mai abin da bai da na biyu ta zama ta tsaya wato karkashi ne ma'ana shi ya tsaye ta ma'ana ta tsaya matsayi ne ba da yadda tana yawo ba bisa bai so ba ba da ta yi a kasuwanci ko wani aiki ba bisa ga yarda sai ba to wannan wajibi na ciyar da ita ma'ana ya zama ta tsaya don shi ma hakosa ta da sharadi na gaba ya zama ba ta yi tashi ba in mace ta yi tashi ta koma gida ba kai kace ta tsaye ba in ta kun duhu Allah bai wata ta baka cishe ta ba abinda ake yi in mace ta yi watanni a yi kara a ce sai an biya kuɗin abinci da jahilci da da son rai wasu alƙalai sun sani cewa Allah bai ce haka nan ba shi dai su ne dan da zarar mace ta yi gida ta tsaya da ka bisa ga sauranta da sunan yaji ta koma gidansa in ta shekara miliyan Allah bai wuce ta cishe da ba wata sukutu bin nushu nushuzi ya kada ciyarwa amma saboda son rai sai a ana so a kashe arfe sai bashi ta yi wata shida gidansu sai a ta yi wani alƙali sai ce to kullum naira dubu ko dubu da sahi dubu da dubu da dari dubu uku kullum kenan to kwana nawa sai wata shidda dubu uku so kwanakin wata shidda ba ka iya sai ka dole ka rubuta zaki gaba ba ka sallama zulman wa udwana to haramun na haka in mace ta tashi ba da izinin ka ba ba da cutarwa ka ba ta yi gidansu to kishe ta Allah ya doke maka can gidansu a cishe ta kawai wanda ya tambaye ka kwana cishe ta na watanni bale a'a ya wata shari'a bale a'a sa ta sake ta duk wannan zalunci da aka yi Allah shirya masu hmm. ta kone abin da malamai suka tattauna a kai ne saboda yau da gobe abinci sutura abubuwan da lura na dole wajibi da ka ba matarka to magani wa yana rashin lahiya in matakka ba ta lahiya kai Allah ya samu sai ka sai mata magani kai Allah ya ta ba a kwantar da ita asibiti har ta warke ko ko abin yana bisa kanta ko yana bisa kan uwayenta malamai a zamanin da dukkanin malamai abu hanifa Imam malik ahmad bin hanbali a shafi'i rahimahumullah ta'ala dukkanin su abin da sun kai fatawa magani bai bisa kan miji Allah bai azama miji ya sai mata magani ba wanda tsohon bata mata kuma dukkanin waɗannan mallaman guda hudu babu wanda ya fa'a mata kowa haka yake cikin su ina ban da gwam to amma suna wakka fatawar daidai zamanin da magani ba matsala ba ne daidai zamanin da kila in mutum bai da lahiya ba wata ɗawainiya ta ba doguwa amma kamar da alƙarrafi yake a cikin littafinsa ya kamata fatawoyin malamai a rinka bitar su musamman saboda canza zamani akwai abin da ba wajibi da bakan kan shekara ɗari da sun kawance ko ɗari biyu ko uku ko ma hamsin ko ashirin amma yau yana iya zama wajibi a kanka saboda haka malamai suka diba su haka wancan lokacin ba a buƙatar wasu kashe kuɗi masu yawa ba wata na ta ba harkar magani wani abu na mai sauƙi da ba komi ba an fahimta to amma yau matar ka ba ta lahiya sai an kashe dubu ɗari da kaza a yi mata aiki Ko shi ke nan kai kwacin ka ce kai Allah ne azama ba ne dai ta biya ko uban ta biya ko uwanta ko ƴan uwanta anya ta ce ta kwanta asibiti wata watanni an yi mata aiki an kashe dubu ɗari kaza sai ta warke sannan ka zo ka aika ka ce a maidan maka ita anya wani yana cikin wa ashiru wanda a rufe. anya wannan zamantakewa ta bil ma'rufi wa ashiruhunna bil ma'ruf haka Allah ce ku yi zamantakewa da su da alheri kuma a wannan zamani magani da jinya suna cin kuɗi makwantai daidai da gwargwadon ciwon da aka samu ko kawai misali a ce ciki gare ta to an fasa cikin shi kenan suka ce to kai wannan duk ba aikin kana ba aikin tana da uwayenta sai an gama sai a kawo maka dako anya wannan yana daidai da mantik almantik alhasan shi na daidai da wa ashiru hunna bil ma'ruf ka ban ma 'yan uwanta ɗawainiya amma mutum wannan ana magana na akan wasu malaman da suka je akan cewa daga baya lalle wajibi na ka ɗau ɗawainiyan magani wajibi yana ka wa ne dina abin nan cinya ta matarka amma fa da sharadin iko istita'a kana iyawa kana da kana iyawa ita ko matar ta fahimta Ko uwayenta su fahimta sadda baka da ko abincin da an asalin wajabci a kanka ya wajaba a kanka to balle magani don haka in baka da Allah bai wajauta maka ba amma in kana da to wasu malamai da suka zo daga baya musamman manya-manyan malamai na zamani suna ganin fatawar cewa magani ya zama wajibi a kan biki duk da wasu na da fahimtar cewa maganin ba wajibi ba ne saboda ko kai kanka in baka lahiya ba dole za ka sha magani ba Allah bai wajabta ma shan magani ba kai kanka in baka lahiya har wata daraja da wata ɗaukaka aka ba waɗanda sun kamar magani don ga suna suna cikin mutum saba'in dubu saba'in da wasu linkin linkin da wasu hadisai suka ambata da za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba don dai ba su jiya a yi musu tawada ba su lalla la yaktawuna wa la yatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkaluna saboda haka shan magani sanda mutum bai da lahiya wajibi na ya sha ko ko a'a ya halatta na ya sha to in ko kai kanka da zaka laya Allah da wajen za ka sha magani ba to ya za a wajen samu wani ya koma magani shi ba ku zuwa da suka ganin ba wajibi na miji sai magani ba wasu malamai kuma suna ganin a lalle wajibi to amma sai wasu malamai suka ce to mun jiya shan maganin ba wajibi na ba to ai ko shan wura da cin tuwo da shinkawa da kaza duk wajibi na akwai inda Allah ya ta maka ce ya wa allazi da amalu kulu kaza lalle sai ku ci kaza in ya zai muku ci wani a da kuma zunubi akwai inda Allah ya ta maka ta lalle sai ka sha shayi in baka sha mu zunubi za a rubuta ma ko lalle sai ka ci tuwo akwai duk abincin da dan adam ka ci matsayin halal na suka ci ko ba halal na ba ko kai kan ka ci abinci in ka je wa halal na ba wajibi ba ne haka ita ma tsakka ma yan ta ci abincin ba wajibi na akan ta ba halal na Kamar da haka amma sai aka wajabta wa miji sai ya bata abinci ko ba wajibi na bata ba amma asalin cin ai ba wajibi na ba to haka ko magani asalin sha ne ba wajibi na ba wal yakun kama kana ta'amu wanda abinci ci ne ba wajibi na ba amma an ka wajabta wa miji shi ba mata to haka ko magani sha ne ba wajibi na ba amma an wajabta wa miji shi ba mata a takaice dai hanya mafi tsaka tsakiya shine in mace mata ta yi ba da lahiya na da hali da zai kyautata zamantakewa ya yi mata magani ko jinya ko nawa wata kaci to shi ya yi daidai da wa'ashiru wanda bil ku yi zamantakewa da su da alheri don ba ya fahimtar zamantakewa da alheri sanda matar ka ba ta da lahiya kan ita batunta kan bar ma uwayen da ita kan bar ma dangin da ita sai ta warke sannan ka zo ka yi tsaye garo garo wai kai an mijinta ainihin ma'arufa hawana wa shi wata bil ma'ruf wal ilmu inda Allah ta'ala babu na taqaddir rajuli huta sanatin ala ahli babin halaccin mutum ya aje abincin shekara ga iyali ne ya halatta ka sai abincin shekara guda duk wata buhu aka ci gidanka ba wannan ba to sai ka sai buhu goma sha duk wata jarka guda ta mai aka sha gidanka sai ka sai jarka goma sha komai da ka sani ka sai na shekara ka ajiye ma iyalinka ya halatta ko bai halatta ba to shi da Imam al-Buhari zai bayyana mana wa kaifa nafaqatul iyal ya abincin iyali yake حدثني محمد بن سلام معناه وكيف نفقات العيال شن قدر تاوى اكي gwargwado da mudda za a ba su a ce a bata mudu kaza kullum ko kuɗi za a ce kullum naira kaza ko kuma dafa abinci a kai ta ci ta goshi حدثني محمد بن سلام أخبرنا وكيع عن ابن عيينة قال قال لي معمر معمر ياتي مني قال لي الثوري ثوري ياتي مني سفيان الثوري هل سمعت في الرجل كوكاج حديثي جمد هكونت مدن يجمع لأهله كوت فنتهم da zai tattara ma iyali ne abincin shekara su ya kuɗin cefane na shekara guda aw ba'da sana ko wani abu daga cikin shekara ko irin abincin wata ko wata biyu ko uku qala ma'amaru ma'amar yace falam ya hazurni hadisin bai zo mini ba kaga ashe zaka samu imani babban mallami na hadisi wani lokaci a tambaya hadisin hadisin bai taho ba Allah shi a abi ne in ya rike abin ya za ka yi fatiha wani lokaci ba ta kai kure ba cikin sallah ka zo wata ala da kake ma cikin fatiha ga tsarin ko kaya ta gurzarta ko ba alƙa cikin fatiha da yawa to ka ga shi ba amar imamu fil hadisi babban wallahi hadisi na amma ga shi an tambaye shi ana muzakara ilmiya ko ka san wani abu game da mutum ya aje ma iyali ne abin shekara guda to gaskiya shi yanzu hadisi nan bai halarto shi ba bai iya kawo shi yace summa zakartu kim kaɗan kuma sai na tuna hadisan wani hadisi حدثنا ابن شهاب الزهري Amma da بن ausin عن عمر رضي الله عنه kaga wannan yana karantar da mu muzakara ta ilimi idan ɗalibi da ɗalibi sun ka haɗu kowa ya wani tambaya me za ka ce game da matsala kaza ka kawo abin da ka sani shi ma ya kawo abin da ya sani me za ka ce haka magabata sun haka kasance yan sun haɗu ba cinke da ce gumi aka yi ba ba hirar kuɗi aka yi ba ba hirar 'yan siyasa aka yi ba ba hirar mata aka yi ba ba cin namun mutane aka yi ba in kuka haɗu a zanna a yi muzakara ilmiya kayan a tashi da kun zanna wanda ba wani aiki gaba gare ku sosai kawai a tusgo da wata mas'ala a cewa zai walwale mana yadda kai ko harkar lisan ta ne a dai fafa tsakani a taushe mashi ɗan kama. da ya kun ka zanna cin babu wani abu to za ku yi wani dumi kenan to haka magabata suke muzakara suke ta ilimi da an haɗu da ce mata kudu fi kaza don haka a wancan lokacin ma sai aka mai da ɗalibin ilimi mata kudu in ji an ce mata kudu almajiri aka mi don ɗabi'a su mata kudu mata kudu ba haka mai ta'alimi ya ce ba cikin ta'alimi ne mata kudu fi kaza mata kudu fi man kaza mata kudu fi man fa'ala kaza ma sai ka kawo abin da ka sani game da wannan matsala shi ma ya kawo in ka manta wani abu ya tuna ma in ya manta wani abu ka tuna mai in bai da hujja kai kana da hujja muzakara cikin mutunta juna da fahimtar juna ba wai muzakara ta ba ta gwadin karfi ko ta muzanta juna an fahimta gaje zai tuna أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبيع نخل بني النضير النبي يا كسن جينا سيدا ‘ya'yan itacen dabinon Yahudawan banin biyu. wa ya haɗisu li'alihi ku ta sanadi. Sai cikin kuɗin nan sai ma iyali ne abincin shekara guda. Yanzu ga annabi ya sai ma iyali ne abincin shekara guda. Ya halatta a aji abincin shekara guda ko bai halatta ba. ya suka ci a ba dogaro ga Allah na ba ka aji abincin shekara guda. Shi sufi ko na gobe ba ka ajiya. To dogaro ga Allah na. in dogaro ga Allah na wa a shugaban masu dogaro ga Allah to su su bayan da dogaro ga Allah gari a gani ci ko na kwaye ba ka ajewa ta ba ka ajiye da ajiye na shekara guda da tsabalai ɗan na wata guda ko kyallar kyallar haka ɗan na wata guda kila ya shanka haka ɗan man kada ɗan can ga na wata guda to za mu zo ga bayanin su bayi حدثنا سعيد بن غفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس أوس بن عدفان كان محمد بن جبير وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا يا أنبتا وني ونبنغري ذكر لي ذكرا يا أنبتا وني ونبنغري من حديثي لك حديثي كنا بعدك باش حديثا fasta lakatu sai ni tahi hatta da haltu har ni shiga alama na kimna audin fasa altu zai nika tambaye shi kaga wani ya wada mai wani yanki na hadisin da ya roto daga malik da aus sai ta kima malik da aus dan ya jiya gaba dai fa kala malik malik ce. in talaqtu hatta adkhula ala umara kenan babu layi in kai karatu ga wani mallami ka je kai bita ce ga wani mallami ba laifi bane ko ba laifi bane daga baya na wannan shi ɗaya shi ka wannan in mallami ya gane ka inda wani mallami sai ya ɗauka kaya mele wannan bai cikin tsarin musulunci ko a in talaktu hatta da kula ala umar yake mai na tahi ni shiga wurin umar lokacin umar yana khalifa radiyallahu anhu in ataahu hajibu sai dogari ne ya zo mai hajibu shamaki shamaki shine wanda ba a ganin sarki sai an gane ko sai ya ba da izini to shine suna ne yarfahu yarfahu waka ya fasara mana kalmar yarfahu min ko yarfahu bil hamzi man fadala فقال هل لك في عثمان wa zubair wa sa'ad sai shi shamakin Umar yace ma Umar ko kana ba da izini ga Usman nan ya zo da Abdurrahman da Zubai da Sa'ad yadda azinuna suna neman izinin su shigo wurinka ko ka ce in ce su shigo shine hallaka fi Usman kala na Umar yace yi eh, a ce su shigo fa azina lahu sai shabake zai yi musu izini ce ku shigo fada suka shigo wa sallamu suka yi sallama su suka zauna ثم لبث يرفع قليلا فمن يرفع يدن جنكرتا كذا فقال لعمر سيتي عمر هل لك في علي وعباس ko za ka ba Aliyu da Abbas izini ga sunan bakin garka? Ƙwala na'am, Umar ya ce, "Eh, a ce su shigo." Fasara ta azuna la'uma sai ya musu izini. Falamma da fala lokacin da suka shigo, sallama suka yi sallama wa jalasa suka zauna fa qala abbas sai abbas ya ce ya amiral mu'minin iqdi baini wa baina hada ya sarkin musulmi ka yi da hukunci tsakanina da wannan yana nuna Ali radiyallahu anhu fadalan rahatu sai jama'ar da annan sun kace su da irin su Usmanu wa ashabuhu da jama'a dai wanda suka shigo tare da su Abdurrahman da Zubair da Sa'ad sai suka ce يا امير المؤمنين اقض بينهما تركي مسلمي امس وقنش وارح احدهما آه، آه، من الاخر كهوتا تتاين صدق قيان امس وقنش كهوتا الشيط ارح دقا اراها يريح كم فقال عمر سي عمر يتي اتجدوا كل فنفر كل اللبا التقودة an shatukun billahi allazi bihi taqumu as-sama'u wal ard ina gama ku da ubangiji Allah wannan da iko ne saboda kasa suka tsaye hal ta'lamu da ko san anna rasulullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce la nura mu annabawa ba a gadon mu ma tarakna duk abinda mun ka bari sadaqatun sadaqa ne yuridu rasulullahi umar yana nihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam نفسه كيف قال الرحب سيد جماعة لنظر جلت عثمان عبد الرحمن الزبير سعد قد قال ذلك للي منذ الله يبني هذا فأقبل عمر على علي وأباس سي عمر يقول كنت علي دا أباس رضي الله عنهما فقال سيد جعان شدكما بالله إنا جمع قد الله hal ta alama ne kun san anna rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala zalika ya faɗi waccan magana da cewa ba a gado ne duk abin da bari sadaka ne kuma haka duk sauran annabawa qala suka ce kan qala zalika lalle annabi ya ce haka qala umar umar yace fa inni uhaddithukum an hadha al-amr ni zan ba ku labari game da wannan al'amari inna Allah kana khassa rasulahu Allah ya riga ya keɓance manzo ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi hadha al-mal game da wannan dukiya ta banin nadiri da shirin da wani abu lan yi ubihi ahadan gairahu da bai ba wani ba wanda ba shi ba qala Allah Allah ya ce game da bayanin keɓantar annabi da dukiyar banin naziri ba wanda yake tarayya da annabi ba wanda hatta hakkin ko taro ciki ma afa Allahu ala rasulihi minhu abinda Allah ya bayar ga manzo ne na dukiyar banin naziri minhum ay min amwali banin nazir fama aujabtum alaihi ba ku yi gwagwarmaya ba akan samu ne min khailin takan dawaki wala rikabin balle takan raƙumma ba gwabza yaƙi an kai tsakanin ku da yahudawan banin najeriya ba kawai an tunkaro suka cire suka gudu don haka Allah ce to su gaba ɗaya ta annabi ta shi ɗai dan dama sai an yi yaƙi in aka ci ribar yaƙi sannan aka ci a kasa biyar shugaba ya ɗau kashi guda na baitul mali ko kuma mayaka a raba muku hudu to ba ku yaki bisa doki ba ba ku yaki bisa rakumi ba don haka ba ku da ko naira ciki ila kaulihi haccewar Allah qadir shine walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir فكانت هذه خالصة لرسول الله sai wannan dukiya ta kasance keɓantatta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ma hasabaha dunakum kuma duk da haka wallahi bai tattara dukiyar nan ba ya rike ta shi dai ba da ku ba walasta azara biha alaikum bai keɓanta da ita ba a ku. bai fifita kai ne ba duk da haka da Allah ke ta ya ta dai ya ɗiba ya ba ku lakana a ku muha hakika annabi ya ba ku dukiyar wa fasaha kun ya rarraba ta a cikin ku hatta bakiya mina hazal mal sai da wannan dukiyar da muka jayayya a kanta ita ta rage ta yi saura ya ya'khudhu ma baqiya sa'annan annabi ya rike abin da ya saura fa ya ta'aluhu ya sanya shi maj'ala malillah inda aka sa dukiyar Allah fa amila bi zalika na yarki ko to mina tsallake to eh, fakana rasulullah sallallahu alaihi sai manzo Allah ya kasance yunfiqu ala alihi yana ci da iyali ne na faqata sanatihin abincin shekarar su guda min hadal mal daga wannan dukiya to duk yawan hadisin ga har zuwa ƙarshe da zamu kai bakin nan kawai shine mahallin shahid Fakana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunfiqu ala ahlihi nafaqata sanatihim babu habsi nafaqati rajul quta sanatin ala ahli tarjama ta dogo gashi nan ma cikin hadisin dogo annabi yana ɗibar abincin shekara guda ya aje mai iyali sun ya huzu ma bakiya ya da abincin shekara guda cikin dukiyar banin nabiyu sai ya riƙe abin da ya saura fa ya ya sanya shi majja'ala malillah inda ake sanya dukiyar Allah fa amila bi zalika rasulullah annabi ya ci gaba da aiki da haka sallallahu alaihi wa alihi hayata. hayatahu har karshen rayuwa ce har karshen rayuwa ce haka ya ci gaba da to kaga wannan hadisi da wancan da muka karanta duk ga su karara annabi ya aje abinci shekara guda ko to sai zama raddi akan sufaye masu guluwi gula jufa masu kuluyi, masu kaurace ba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su da suke cewa aje abincin gobe ma ya saba ma dogaro ga Allah duk wanda ya aje abincin gobe bai dogara ga Allah ba Ka ga wannan magana mai nauyi ta to ga shugaban halittun Allah gaba ɗaya ya aje abincin shekara guda to in kace duk wanda ya aje na gobe bai dogara ga Allah ba to kaga magana kamar mai fadi kuma mai nauyi ta kuma mai muni ta ba haka wanda sufanci kan kaga sufanci na lalatacce don duk sufancin da ka suka ga abin da manzon Allah ya yi kuma ya yi izinin ayi don ya yi ya yi izinin ayi kaga sufanci na wanda yake baka san kai ne ba yau ne za a dogaro ga Allah fiye da manzon Allah ko kai ba a kai ba ba a yi ba ba a kamar ka babu mutawakkili kamar manzon Allah balle mara in ba don manzo Allah ba ka ma san wani aka dogara ga Allah ka ma san Allah in ba don manzo Allah ba wa Allah ya aiko don ya sanar da mutane Allah ba manzo Allah ba wani manzo Allah sanin Allah to a dukkan shekara guda ya aji kai ko sufi ka ce aji na gobe ma ba dogaro ga Allah ba to wani da sufi da wanga Amin. don haka duk wani tawakkali da ya sa'a matawakkalin manzon Allah suna ne bata da makafta da son rai za ka yi halatta ka aje abincin ka na wata guda na shekara guda da na na gobe ma an shadukum billah ina gama ku da Allah hal na zalik ko kun san da haka qalu suka ce na amhi eh. qala li aliyin sai umar ya ce ma aliyu da abba su da ka nema a yi hukunci tsakanin su ko sha duk kuma bisa. ko ba ku biyu yana gaba ku da Allah hal ta'lama ne zalik kun san da haka qala na'am suka ce i mun san da haka thumma tawaffa Allahu nabiyyahu sai Umar yace sannan bayan haka sai Allah ya karbi annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan Allah ya karbi annabi ne sai Abubakar musulmi suka tsaye tsaitsuwa khalifa faƙala abu zakar sai abubakar ya ce ana waliyu rasulillah ni ne majibincin al'amuran manzon Allah sallallahu faƙa ba ha abu abubakar ya karɓi wannan dukiyar da annabi ya bari hubusi ya amalu fiha bima amila fi bihi fiha rasulullah shida aikatawa game da dukiyar na irin wanda annabi ya aikata wa antuma na idin ko kuma kuna nan wannan lokacin ko babu nan Kuna! wa aka bala ala aliyu sai fuskanta aliyu shi Umar wa an tuma gina ya zace kuna nan sabda aka yi haka sai Umar ya fuskanci aliyu da Abba ko dan umani anna ababakarin kaza wa kaza yanzu kuma kuna cewa abubakar ya hana ku gado shi abbas yana neman gado tunda annabi da ya guda gare in aka ɗebe mata rabin ta kaga shi da sauke saura inda ana gadon annabi to shi da ku ce abubakar ya hana gado wallahu ya alamu annahu ha sadiq Allah ya san abubakar mai gaskiya ne game da abin da ya gudanar barun mai ɗa'a ga Allah rashidun mai bin shari'a tabi'ul haqqi mai bin gaskiya ثم توفى الله أبا بكر أنا أنا أنا نزي الله كربلا أبو بكر سي عمر يزما خليفة فقلت أنا ولي الله أنا ولي رسول الله وأنا ولي رسول الله رسول الله al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa abi bakar kuma ni an majibinci al'amarin da abubakar ya bari fa qabaltu halik karbi wannan dukiya sanatai ne ina riƙe ita har tsawon shekara a'malu fiha ina aiki a cikin da bima amila rasulullah sallallahu alaihi da irin abin da annabi ya aiki a kansa da abubakar sun maji tumani sannan ga kukunta wuri da wa kalimatu kuma wa magana ku ta zama ɗai wa amrukum jami'un wa jami'un kun haɗa kanku ki ita ni tas'aluni nasibakan min ibn akhika kai abbas ka zo kana tambaya ta rabonka na dan ɗan uwanka dan abbas wan abdullahi na mahaifin manzo Allah da abdullahi da abbas wasu guda uban su guda ka ke dan abbas wan uban manzo Allah na sallallahu alaihi wasallam wa aka haza shi kuma wannan ya zo aliyu radiyallahu an yas'aluni nasiban ra'ati yana tambaya ta wai rabon mata ta min abiya daga ubanta fa qultu nace muku in shi ma in kuna so da fa'atuhu zan ba da wagga dukiya da annabi ya bari ilai kuma zuwa gare ku amma da sharadi ala anna alaikuma ahadallahi wa mithaqahu bisa ga amana Allah da alƙawalin Allah na ta'amala da jiya za ku yi aiki game da dukiyar nan bima amila bihi rasulullah da duk irin aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam game da dukiyar nan wa bima amala bihi fiha Abu Bakr da kuma duk irin abin da Abu Bakr ya zatar akan wannan dukiya wa bima amiltu bihi fiha منذ وليتها da kuma duk irin aikin da ni a cikin dukiyar nan tun sadda ni shugabance ta wa illa in ba ku iya haka fala tu kalli ma ni ku sake min magana fi ha gari ta fa kuntu ma sai kuka ce mini ittifa'a ittifa'aha ilaina ba mu dukiyar bi zalika da wannan sharadi fa da fa'atu ha sai bashe ta ilaikum ma zuwa gare ku bi zalika da wannan sharadi an shadu kuma billah ina gama ku da Allah hal da fa'atu hal da fa'atu ha ilaihima bi zalika shin sanda libbasu dukiya ga da abbas da aliyu bisa ga sharadin da mun kai wannan libbasu qala ar-rahab fa qala ar-rahab sai jama'a sun kace suwa usman abdurrahman zubair sa'ad suka ce na kana fa bala ala aliyin wa abbas sai umar ya fuskanto aliyu da abbas fa kana ki aisha dukuma billah ina gama ku da Allah har da fa'atuha ilaykuma bi zalik shin ban ba ku wannan dukiya bisa ga wannan sharadi kala suka ce na'am ka ba bisa ga wannan sharadi kala sai umar ya ce a fatalta misali minni qaba an ghaira hada yanzu kuma ku tau kuna da in yi muku wani hukunci bacin wanga ga ka yi da kutun yi yau to wani hukunci na wakabi bi da in yi muku a fasalta misali min ni ka ba an ghaira zalik kuna da daggare na yi muku wani hukunci bacin wancan fa wallazi bi iznihi taqumu as wani wal ardu naranci da ubangijin da da sa sama ta tsaya da izini dai kasa ta kirku la aqdi fiha qaban ghaira hadha ba zan sake wani hukunci ba game da wannan dukiya in ba ga hukuncin ba hatta ta kuma sa'atu har alkiyama ta tsaya fa in ajabtuma anha in kun kasa kulawa da dukiyar fa fa'aha ku kawo ta fa ana akfikum kuma ha ni zan kisan muku ɗawainiyar ta an gane misali ko almuhimmu abinda an munasaba mu da hadisi fakana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunfiqu ala alihi nafaqata sanatihim min hadha al-mal shine kawai munasabar da hadisin amma sai kawo shi gaba daya saboda bi imamu buhari yake yana da kuma in ba a mance gon ga hadisin ai mun bakaran karanta shi can baya ko to amma imamu buhari yakan kawo hadisi can warko daga baya sake kawo shi saboda wata manufa in ka diba duk hadisin da kaga Imam Buhari ya koma mai to ka karanta wancan da ya wuce da wanga zaka samu akwai ƙarin ko kalima guda ta bai mai da hadisi wanda yake farko dari bisa dari da kyan duk inda ya sake mai da hadisi to za a ga wani ƙari a akwai wanda ya hukunta ya mai shi zai mai sai da wata tarjama zai mai sai da wani ƙari da an ka samu a wata riwaya ko wani bambanci a cikin matani da shi ke mai shi ba haka kawai ba ya kawo hadisi kuma can baya ci bishi ko kawo shi kuma duk iri guda lafzan bi lafzin kalima bi kalima la yaf'alu zalika fa rahimahullahu ta'ala wa jazahu anna wa an islam khair al jaza wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh